أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuh الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da tsakantawanmu da tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fi duniya da lafiya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ta samu yau muna takwas ina jin ko a watan rubana na wannan shekara mai albarka ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku inda muna nan dai a cikin suratul nahl wanda aka fasa lafazi da suran kudan zuma a kan tashi Allah su wa a kan aya ta 33 ko hmm. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين نعم الحمد لله الجيا الشكرا جيا ƙungiyar da Allah maɗaukacin sarki ya kafa mana hujjoji ya tabbatar mana da cewa shi kadai ne ya cancanta a hautata masa da an haɗa shi da wani ba Allah baya so ka haɗa shi da abokin tarayya baya son kuma ka bashi ka bauta ma wani ban abubuwan halittar da Allah ya littafa da shekarar jiya zuwa jiya nuna shi kadai ne ya yi su ba wanda ya mana sosai Allah ta ya za a yi a bashi a riƙe wani na ɗaya kenan sannan mun ji yadda waɗansu suka bishe suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka zafi rayuwar kafurci rayuwar tawaye wa Allah subhanahu wa ta'ala rayuwar fito na fito da manzannin Allah rayuwar fito na fito da dokokin Allah rayuwar fito na fito da littafin Allah shi ne alkur'ani mun ji yadda Allah maɗaukacin sarki ya halarta su ya gama da su domin ya zama to ina ga na yanzu waɗanda suka zo a ƙarshen zamani mun ji kuma iri yadda Allah maɗaukacin sarki ya ƙasila musu azaba Allah ya rufe wannan chapter ya zo ya mana bayanin ba waɗanda suka yi kimanin da Allah suka bi shi suka girmama dokokinsa suka girmama iyakokin Allah suka yi wa manzo ɗa'a suka karɓe shi hannu biyu suka rike alkur'ani suka yi aiki da shi mun ji irin satayyar da Allah maɗaukacin sarki ya musu ya sanya su aljanna har mala'iku suka zo suna musu sallama da yallawa cewa ku shiga aljanna da kofar nan lallai sannunku da aiki kun tabbata aiki shi ma an rufe kyau so mun ji sakamakon waɗanda suka yi mai kyau da bijire a da da ta'a mun ji sakamakon waɗanda suka kangare suka yi fatali da umarnin Allah to a aya ta yau sai Allah maɗaukakin sarki ya fito mutumin da aka masa wa'azi aka masa gargaɗi aka bi shi da kama aka tattauta shi aka nuna masa irin waɗannan ayoyin ba ne ta da ta rike take kai da kai ba ba kullar da kai ba ga misalai da yawa waɗansu sun yi irin abin da kake yi ba yanda aka gama da su ba yanda ba a yi su ba Allah da'a a ki sai an a wannan aya to yake wannan yanzu ba abin da suke jira ba abin da suke gaban ba ba abin da suke sauraro sai kuma Allah ya yi aiki a kansu kawai kuma haka ba mutumin da kai kai kai ya bari ya bari ya ki ya maka misalai ya ci, ya masa ayoyi ya ci, ya kawo maka misalai da tarihi na maka bata kafirai irin aiki da suka yi ga Allah ya halaka su kai kai suka ki to Allah cikin sarki ya ce hal yanzuruna ai waɗannan mutane yanzu ba abin da suke jira ba abin da suke daku yanzu illa an ta'tiya bikum mala'ikatu ba abin da suke kira sai kuma mala'ikun mutuwa su zo su yi aiki a kansu kawai ba abin da kuke jira shi ne final shi ne yanzu su yi zaman jiran ajalin su kawai ga yanzu mala'ikun mutuwa za su zo su ɗauki ran ba abin da suke kira ban da mutuwa kawai in ji Allah an yi a cikin mala'ikatu mala'ikun mutuwa su ziyarce su shi ne sai ya rage yanzu ne ko sai da kai wannan wa'azi ka masa wa'azi ka masa gargadi lokacin yana masa da dake shi ka masa bulala ka dake shi ka masa bulala har ya kai zulmin musulmin mai hankali da yanzu kuma na fiha da wa'azi na fiha da wa'azi har ya zama to matashi ya zama to mai shi ya ta iya da shi sai kuma a koma addu'a sai a koma addu'a kawai Allah ya dama ya shirye shi Allah ya dama abin da za ka kan shi shi kenan wannan mutum da kai ka fama da shi bayan da shi da shi ko abin da yake cikin daku yanzu kan dai ya jira mala'ikun mutuwa su kama su domin duk wata haya da za ka ja masa ka ja ta sai amfani ba wani hadisi da za ka karanta masa ka ja masa hadisin bai bai amfani ba duk misalai na halakar da wasu da yi ka kawo masa na sa ku ya ce zuba da shi kira kuma wanda mutuwa ta kasa wa'azi yanzu kowa yana zaman jirar ranar mutuwa ta ne in ji Allah inda mutum ya zama jira in ma ɗa'ar ta kama hanyar ɗa'ar ta kama biyayya dai tana zaman ne jiran mutuwa ne in ma bikirewan kai kangarewan kai kaji to ba da shi da kake zama jira zaman da yanzu saura kan irin mutuwa kuma shi ne ya rage a mutum shi ne final shi ne wani na karshe mutuwa kullum muka ɗaukar mutane mu ne ku kai su makarata ku musu wanka da samu su kaɗe su a littafani mu dauke su a kamar mu musu sallah mu musu yakin da su a kan bayan gari mu tona rani mu binne su mu taho kuma haka ba wanda ya zaɓu a binne ka a fitta kai da gida ɗin ɗan uwanka yau da mutum zai mutu ɗan gidan ne farko za su sanar Allah ta murra shi a zo da mutum zai mutu jiya da dare ya wayi gari har a ta har ba a zo aka fi shi ba ɗan gidan ne za su fi kowa damuwa dukkan da suke son tashin nan wanda sun fi son sun fi kowa sun a fidda kai daga gida saboda zaman ta a yanzu matsala ne ba ta da rai Sun da baka da rai ta ji da kamar ba ka shiga to saboda haka mutuwa ke karshen wa'azi karshen gargaɗi da kowane irin mutum idan da kake son ibadar kake sai maka mutane mutuwa a kan ba ta dace ka idan da kake son sharholiya da barna da cutar da jama'a da kusanci mutuwar ma za ta zalle ka ta hada gaba to Allah ya kusin sarki yake yanzu duk wanda aka yi wa gargaɗi wanda ya ciki ba abin da ke zaman jira yanzu ke mutuwa idan ma mutuwan ba ta zo maka ba au ya ati al'amru rabbika ko wani al'amari dai zai zo maka da mutuwa da ubangijinka cikin Allah ya naɗe mutum ka yi paralyzing Allah ya naɗe ka ka sanye a ajiye ka a gida ba ta iya fita ba ta iya juya an juya ta wannan ma ya ci? wato jama'a daga sharrin Allah ya kare jama'a daga sharrin wani Allah ya zuba mai wata dukan ta ciwon hanta zai iya fita kawai yana fama da kan shirgu Allah ya kare mutane daga sharrinsa. ko kuma Allah ya kawo wani yaki wani yaki a shirya wani jihadi a je abubuwa da kafirai masu shirkin nan hali masu kangare wa Allah Allah ce in mutuwa ba ta zo maka da mala'ika mala'ika mai ɗaukar rai ba to lalle wani al'amari zai zo maka da Allah dai wanda za ta ga ayoyin Allah a wannan za ta rena kanka a wannan Allah ce ta halika fa'alan lasina min kullihi kamar yanzu ka wa kullin kafar yanzu ake fadawa al'umma ta annabi ta yanzu ake fada ma ta ake buɗe musu misali da kafuran da suka shuɗe suna ce yadda kafuran yanzu suke yi yadda azzaliman yanzu suke yi na zagon kasa wa musulunci zagon kasa wa musulmi hana addinin Allah makirce makirce kunguna daban-daban Allah ya ce haka nan kafuran da su ma suka yi ma mummunai da suka yi imani da wadancan manzanni exactly yadda na yanzu suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai mabiya annabi to haka kafirai mabiya wadancan annabawa da suke yi wa kafiran zamani wadancan annabawa suke yi wa mabiya annabawa mabiya annabawan wancan lokacin ذلك فعل الذين من قبلهم. الله يبدأ idan na saukar mashi waɗannan azabar na halaka su da Allah su sai sai da Allah ya sai da yake nuna cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta ta masa kuma ya kana mana misalu da ya halaka masu saurin kai a can to Allah yake yanzu idan na yanzu suka yi da da su na halakar da su da kawai musu da musiba da rashin kwanciyar hankali ne na halice su in ji Allah kuma Allah ce wa ma zalamahumullah Allah kuka zalunce su ba duk wanda da Allah ya saukar masa da hukuma ya kama shi ya halaka ka ya ba shi alshahada to ka tabbata Allah bai zalunce shi ba domin Allah sai da ya aiko masa manzo sai ya saukar sai da saukar da alqur'ani ya tura masu wa'azi ya tura masu gargadi duk inda a cikin al'ummar annabi yau abin da sai wani ya kira ta ya ce wani idan abin da kake ba kyau ko da bai ja maka haya ba domin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wanda Allah ya yi mai umurni da kyakkyawan aiki ne mai hana mummunan aiki ko da tizi zai ce yaro zo mana zo mana yana zo zan ba ka shawara ka daina yin kaza ba kyau ba zai kulle ba ko bai ja maka aya ba ko bai ja maka hadisi ba sai kake wata sai ka samu wanda zai kira ka ya ce ka babu kyau ka babu kyau Allah ce duk wanda kuka ga na halakar da shi na kashi a wuta Allah ce wa mazalahumullah Allah ce ni kan zalince su ba wala tusanu anfusuhum yazlimun su ne suka kansu suka a wuta shi ya zalince kanshi duk wanda kaga ya fada tarkon Allah ta hukuma da musiba da kashi to ka duba akwai da ya zalunci kanshi an ce ya bari ya kari Allah ya kasa mutum ba ya tuba ya ki tuba bayan da da za ka ga wani yana shekara ashirin ta yana abubuwan marasa ba mai kafan da Allah yake yi din nan baya jarabta shi Allah yana tuba mai kamar ko ya tuba a wannan tsakanin Allah ya ta masa amma shi sai ya rika ganin ai da ba daidai yake kai ba ai da shi Allah ya halaka shi ga shi nan karau ba abin da ya samu So to Allah yake to wanda ka gani ya kana ya kana ugubar Allah in ka duba Allah ya zalunce shi ba shi ne ya zalunce kanshi Wani Allah ya ce wa makon namu azikina na? ba aka rasula ba ma tattakar da mutum sai mun aika masa ɗan sako. Mu ce kaza kaza kaza ka bari kaza kaza ka yi shi sai ya zama ne muke azikar da shi. Allah ya ce ba a sabahun sayyi'atu ma amilu sakamakon munanan ayyuka da suke yi sai ya kama su. ya samu mutu da bala'i da hukuma da azaba Akwai ne munanan ayyuka da suke yi ai jama'a ne suke munanan ayyuka da Allah kama su da shi yanzu da ake aikata alfasha ake saba wa Allah wannan eriyan tana invite Allah ne tana gayyatan azabar kun ta zuwa ga wannan wannan wannan ya zama to mai ne gangan bakon nan duk inda ake saba wa Allah shi za a kun musulmi ya zauna a gida giya za a kun musulmi ya zauna a gidajen da ake haka gidajen karuwai gidajen da ake duk wata mata domin nan fushin Allah yana danta wannan wajen a kowane lokaci Allah yana iya ɗaukar musu da ukuba da fushi shi yasa Allah ya kar mu mu yari a irin wannan wajen bayan da za a yi ka sakashe tsallon bango ko kuma mushen abu mai wari ka jefa shi a nan kace kuna ji ba za ku biyo shi ba dole kuna ji su zo su biyo shi dole kuna ji su zo su biyo shi ba za ka tafi ina wani da ba za a kai fa ba can ka kashe ba ba ka kawo mushen abu da za ku biyo shi ba to kada inda sabo yake gaskiya gaskiya wannan kan yana duk da fada cikin fushin Allah da azabar Allah Allah yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wanda suke aikata sako to su yi hatta ji Allah azaba tana dabta saukan musu a kowane lokaci ko wata musiba ko wata fitila ko fushin Allah yana da ya saukan musu. Asabahum sayyi'atu ma amilu فأصابهم جزاء سيئات ما عملوا sakamakon munanan ayyukan da suka yi sai ya same su wa fata bihin ma kanu su sai a azaba sakamakon kirjili da cewa manzanni sakamakon kirjili da cewa addinin Allah da kwashe Allah haka jikin sai ya sauka a su. wa tsalan lafi da ashirku za ka ji waɗanda suke shirka idan suke ɓarna suke zaminci suke ta'asa idan mutu musu wa'azi sai ka ji suna cewa ai abin da yake na ai kaddara ce ta Allah wani criminal an kama shi zai shekara ashirin wani idan aka yi interview da shi a kana kallo kai yanzu me ya sa kana a hannun yan sanda kai wa jama'a bayani eh wallahi kamar da kai ka kace mutum goma na yi tafiya na shafi hannu na mutane na yi tafiya na hallaka na kashe yar uwata da ni aka haɗa baki aka yi kaza kaza kaza to yanzu ya kace ji da aka kama ka wallahi tallahi na yi nasara wannan kaddara Allah shaitan ne kuma ya ne kuma a shaitan yana yi ka san kantara ba ne zai tsora ma shaitan to sai ka ji yana nuna cewa ai Allah ne ya kaddara masa ya yi wannan aikin da Allah bai so ba da bai yi ba So shi ne samfin kafirai za su kuma wuce da shi a kiyama ai da Allah ya ga dama da ba mu yi shirka ba da Allah ya ga dama da ba mu yi ba da Allah ya ga dama da ba mu yi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam amma ai Allah shi ne mai mai mai mai mai kaddara wa bawan sa da ya so da haka shan giyan da muke yi da kafurcin da muke yi da muke yi Allah ne ya kaddara mana da ya so da ba mu yi ba sai suna kokari su kuma hujja da menene da kajara su ne ɗin alƙadariya so ya ce musu to shi kan kuma za a kashe ku Allah ya kaddara mu za mu kashe ku Allah ya kaddara mu a masa hukuma irin abun da sai ina Umar yayi ba wani kenan yayi saka aka kama shi wanda yanke hannu sai ya fara cewa sai ina Umar ai da Allah ya da bai yi ba haka kaddara ce ta Allah Allah ne ya so shi yi sata sai Umar ya ce to mu ma Allah ya kaddara mana mu yanke hannunka eh da Allah ya kaddara ka ba mu yanke hannunka ba amma ya kaddara mu yanke ya kaddara maka sata mu kuma ya kaddara mana ne hukunci mu yanke hannunka to haka za ka tun ka ji yana da an turo masa annabi ya masa gargadi da da Allah baya so an saukar masa da alkur'ani an bayyana masa haram da halal ta nisance shi ga malamai suna wa'azi kullum ana gargaɗi mutum sai ya tace ya yi bulita doka ya ya aikata ta'afa sai ya zo ya ce Allah ne ya so shi ya yi hakan Allah ya kaddara masa ya so shi da yi wannan abun idan Allah yana son kai aika ba zai turo maka ba annabi ba da ba zai turo maka da ba zai ma turo maka da alkur'ani ba ina fata an gane ko to saboda haka qala allazina ashraku Allah yace zaka ji hujjan kafirai da mushrikai suna cewa insha Allahu da Allah ya ga dama ba a min duni min shay'in ai da ba mu bauta ma gumar Allah da ba mu bauta ma wani Allah ba na hannu mu wa aba'una da iyayenmu da kakanni da suka shuke gaba daya wala harramna min dunihi shay'in abin da muka haramta wa kanmu bayan halal ne bayan da Allah ya ce mai alallahu min bahiratin wala wasila wala sa'i wala hali irin dabbobi da kafirai mushrikai suke haramta wa kansu ci dan dabba ta hakika ya kaza ku ce ta haramta yanzu ba za a yanka dan dabba ta kai shekara ta za ta haramta dan wannan ta haƙiƙa ya kaza zalla mace ɗaya ta biyo baya ba a ci wannan an koyar da ita ga gumaka a yi ta ba a shan su. ba a hawan su ba a yin noma da su haka kawai su zo suna classifying dabbobi na ni'ima sai wannan haramun ne a ci wannan haramun su suke sa doka kawai da ya ba ta Allah bai so ba da bai ba haka ba haka ka haramta wa mutane abin da Allah ya halatta su bala'i haka ka haramta musu halatta musu abin da Allah ya haramta shi ne bala'i ne la taqulu ma tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhiba الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم har mutum ya kuskura ya rika girba da hancinsa ce ka za halal ne za haram ne za halal ne za haram ne daga wajen shan da misarafi kansa kawai wannan ce idan kuna haɗa ma ku kiri karya ku dangana ga Allah domin ba mai halattawa bai mai haramta haramtawa sai Allah bai san maslahar da ya gano maslahar za ku ba a ce ka za haram ne ko ka za halal ne ba zai gane maslahar ba sai dai a shigo da shi ta hanyar mai ta hanyar abin nan eh, eh, wannan eh, bayan ƙur'ani jima'i da suna sai ya sai dai a shigo da abu hanyar kiyasi kawai a da abu hanyar kiyasi da haka za ka ji suna ta abu da kuka kuma haramta da kanmu ko mun halatta wa kanmu ai Allah ne ya nufe mu da haka ya so mu da haka yadda Allah ce yadda kafirai yanzu suke tafiya da wannan to Allah ya ce ta kadhalika fa'ala alladhina min qablihim dan da na annabawan wanda suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafirai yanzu ma haka suke tafiya kamar musulmai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su hujjar su ɗaya ne da za a tada farkon kafiri a duniya a tada kafiri da ƙarshe a duniya idan kaga kafurcin su aka ce zama ɗaya suka yi su shirya wannan kafurci in kaga sharrin su a cikin bacin su da addini da mutunci wallahi a ɗauko maka na farko da na ƙarshe sai da ɗauka mitin suke yi tare Ko ina? ɗaya ne in ji Allah komai nasu iri ɗaya domin a kuku millatun wahidatu haka nan idan za a ɗauki an ɗan mumini musulmi da kwarai da ɗauki na ɗan ka da komai nasu iri ɗaya ne sai dai waɗancan suna da ciki ko sun ga aljan da idon sun rayu tare da manzon Allah sun rayu a cikin yanayin sauƙin kur'ani a idon su komai ya faru sai waɗanda suke biye musu sai waɗanda suke biye musu amma mutumin kirki duk inda da ɗauko shi za ka ga sifofin su iri ɗaya ne da su da kuma kakurai da ka su za ka ta komai na su iri ɗaya ne to Allah ya ce fa hal ala rusuli illa al balagul mubin sai eh, to su manzanni dai naku ba ku da wani kakus ba ku da hanyar shigar da mutum sai dai nasu su shigar da sako ne kawai shi manzo idan ya isar maka da sako wani kaza bai kyau wani kaza kaza kaza manzanni sun gama nasu amma ka nike a kan hanyar shiriyar idan wani a kan hanyar shiriyar wanda yana hannun Allah subhanahu wata'ala manzanni dai za su yi wa'azi su kira ka su nuna maka sun gama nasu in ji Allah wanda shi kun ce hannun shi shi ne Allah subhanahu wata'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya annabi baka isa ka shirya da wanda kake so ba Allah ne ke shirya da wanda kake so na ka kira mutane ne kawai shirya da hannun Allah na'am ولقد بأسنا في ولقد بأسنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من مضل وما لهم من ناصرين Allah ce walakat wallahi tallahi hakika sun kwace Allah yayi yace hakika ba asna kulli ummatin rasulan mun aika ma kowace al'umma manzo hakika komai kankantanta Allah ce mun aika mata manzo mun aika mata manzo babu wata kabila babu wata al'umma da Allah bai aika musu mai gargadi ba Allah bai aika musu manzo ba al'umman suna da yawa adadin yawan manzo da aka aika musu sai Allah kawai ya tsamo waɗansu kaɗan da buga mana misalin su a Qur'ani da su ashirin da biyar ne kawai Allah yake yake wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqtusum alayka wa sallama Allah Musa khatima Allah ce akwai manzanni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka baka kissoshin su a cikin alkur'ani akwai manzanni da sun zo su zamanin su sun shuɗe da mu ma ambace su da a nan wannan yana tabbata cewa babu al'umma ko kabila da Allah bai aiko musu manzo mai gargaɗi kuma daga cikin su ake aikawa وما على الله من رسول إلا بلسان قومه وهي لهم duk manzon da muke aikawa mukan aika in za mu aika manzo ga wata kabila to na cikin kabila ne a kusa za mu za mu aika musu har ya zo ya ce eh wanda aka aika mana shi ka yarda ne mu kuma iyamurai ne saboda haka na kuma shari'a rashin fahimta da communication a mu da su shi ya sa ba mu gane kaza ba a cikin kan cikin kashidan ku wanda fi kowa ba iya yaren tsaf to annabi ne aka aiko shi duniya sallallahu alaihi wasallam ba daya aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya Allah ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aika ma kowace al'umma manzanta insha Allah sakon da kowane manzon yake dauke da shi in ya je ya ce musu a ni'budullaha su bauta wa Allah shi kadai tilo Allah shi da kowa shi ne ya cancanta a bauta ta masa wajen tagutu ya canci tagutu tagutu kurka mu bi da min dunillah duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba ana kiran shi tagutu duk wani tsari wanda ba na Allah ba ana kiran shi tagutu duk wata shari'a wanda ba Allah ba ana kiranta ɗagutu babban ɗagutu shine iblis shine iblis wanda ya bijire wa Allah ya yi wa Allah ta waye, to dukkan manzanni idan suka je za su je musu ne da la ilaha illallah ba abin bauta fa da Allah babu abin bauta da babu wani gunki ya cancanta a bauta masa babu wani tsari da ya dace a bi illa Allah sai Allah ne kai ya cancanta a bauta masa to shi ne nan wajbu taghut misal taghut Allah madaukaki sarki a surar al-baqara yana cewa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa intiqama lahu Allahu alim wanda bijire mu tagutu gumaka da wani abu da ake bauta koma bayan Allah da wani tsari da ake koma bayan Allah ya rike Allah to lalle wannan ya rike jiya mai karfi da ba ta cincewa Allah guguwa da ake kahawa ta fitilu ba ta taɓa raba shi da Allah ba Rasul Ladi Mustafi hanyar Allah majalisiya Allah ce to duk manzon Allah ya aika da wannan sako to dan zai ne manzo wa minhum man hada Allah sai ya samu cikin mutanen da Allah ya aiko shi zuwa gare su akwai wanda suke mara da sakon wannan manzon akwai wanda Allah ya shi shiryarwa su bi wannan manzon sai dai wani manzon fa manzo Allah ta tsaya kai za su mutum biyu ne suka yi imani duk yawan al'ummar nan tasa wani manzon mutum ɗaya ne yake yin imani da shi kai wani manzon ma har ya gama yayin shi da shekarun da Allah ya kiba masa ya zama babu mai imani da shi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a zo ranar tashi kiyama ga wani annabin ta kwata har ya gama zamanin sa ya gama wa'azi bai da mutum ko da ya imani da shi wani mazo ka samu mutum biyu ne wani mazo ka samu mutum ɗaya ne wani mazo ka samu mutum goma gwargwado gwargwado gwargwado annabi ce ni ne na fi su yawan jama'a ni ne na fi su yawan mumunai ni ne na fi su yawan ne musulmai mabiya ga wanda suke yi imani da Allah ta manzo Allah ce ina alfahari da yawan al'ummata yawan ta haihuwa yawan ta masu yi wa Allah su a bayan kasa yawan ta masu yi wa Allah ki fada zan yi alfahari da ku a gobe kiyama in ji farkon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana alfahari da ta domin ya fi al'umman sa su suka fi yawan wanda su kai wa Allah su jira duk annabin da aka tura ya ta samu waɗansu su bi shi waɗansu su bijire masa shi ma wancan manzo a samu abubuwan da suka bi shi suka yi imani da shi da samu abubuwan da suka wanda suke kafurce masa wanda suke yaƙansa suke faɗa da shi wa minhum man haqqaqa cikin su ko wanda Allah yake shiryarwa wa minhum man haqqat alayhi dalala cikin su kuma akwai wanda bata ta tabbata a kan kawai wa man yudlilillahu kuma wala hadiya lahu wa man lahu wanda Allah ya ka juya duk ka duk ba zai taɓa shiriya ba duk ayoyin da za su karanta masa ba zai taɓa shirya ba saboda Allah ya tabbatar masa shirya kawai sai shi ka buka ka bari a koma addu'a Allah shi ko asiru fil ardi Ita ɗan yawo mana ya ku jama'a ku rika tafiye-tafiye a tsoron kuna yawo garuruwa na tarihi inda muka halakar da mutane ku rika zuwa kasashe ku je Egypt ku je Fir'auna yanda yake kwance a naɗe a bushe kamar kifi kamar kifi ne da aka busar da shi wanda ya kire ni shi ne Allah maɗaukacin sarki mafi ɗaukaka ma ku je ku gan shi ku je ku muku wa'azi ku je nan inda aka halaka da Samudawa ku je inda aka halaka da Adawa ku je inda aka halaka da mutane Andabilu ku je kasashe inda aka halakar da waɗannan al'umma fasiru fil ardi ku yi yawo a doron kasashen Allah an anzuru ku duba ku gane wa idonku kuma kana asibatul mukazzibi yanda kashin wasiyata Allah masu ƙaryata Allah masu ƙaryata sakon Allah masu ƙaryata annabawa da littattafan Allah ku je ku ga yadda ƙarshen su ya kasance ko da za ku samu darasi wani sa'adin alkur'ani wannan ayoyi na alkur'anin da ake kanta wani idan ana jawa mutum sai ya kamar labari amma Allah ce ku dan su kuma ku rika yawo a bayan ka ku je waɗannan wuraren ku gane wa idon ku kali ku gane wa idon ku ido da ido inda da Allah da su in Allah subhanahu wa ta'ala wataƙila ya zama to muku wataƙila ya zama to muku wa'azi saboda haka Allah sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad waɗannan kafiran da shi na bai musu aljanna da na riga na fadda su in ta haru ala hudahum duk yadda ka buga wai don su shiryu duk dabaran da ka bi duk maganan da za ka yi da iya wa'azi da kaza da kaza da jawo hankali da kuma musu misalai wallahi ko inna allaha la yahdi man yudhillu Allah ba shi ba shi da wanda reji Allah ya bar da shi ba kin da kaga haka za ka rasu Muhammad ba za ka iya musu ba ka juya kawai duk irin usulin wa'azi da method na wa'azi da kaji ba za su shiga ba domin ni an ta na kaddara musu ƙasar kawai na rubuta ba za su shiryu ba domin rashin shiryan suka zaɓa ni kuma ba su haka sai kuma da ba ku haka sannan kuma wa mara in na ku yi sannan yayin da za mu kona su mu jefar da su a wutan jahannama ko mu sauka musu da bala'i da azaba wallahi ma lahum min nasirin wa rahmatin maha ba wanda zai taimaka musu dukiya da za ta amfani ba ya'ya da su yi amfani ba duk wani makaluki da ka sani da zai iya fatan su a hannuna ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka ya dan kula musulmi wallahi wallahi kai hatta a rika kiyaye kusa ka Allah subhanahu wa ta'ala domin kamun Allah subhanahu wa ta'ala bai da kyau kamun Allah subhanahu wa ta'ala bai da kyau wani sa'i dan har da samu al'umma wanda yake cika wani gyara nan wani ka da kyau wani ka yi da ka yi kaza to ka gode kana da yana son da rahama domin galibin yanzu ɗabin mutane da rashin jikin mutane to za ka ji galiban a kan faɗa wa mutum gaskiya ne a kan yin nasiha ne ka ce eh ni wani na samun ido na samun ido don me zai biya da ina ka za'i ba kaza sai a kida ma banka ya sai a kida ma banka sai ka zama cikin ba wanda za a fara wa kaje na kaza kaje na kaza ba to shi ke eh na ruwan shi in bai sallah ba na ruwan shi in bai sallah ba kamar mu ɗayan ha dan yake da ita ta halifin mutane har da ba ta tara eh, wannan da fasa mana iyo wanda hakan da ba mana kawai ba a magana ana abinna ya gama ba ta kaza ya gama yaya na kaza ya fi kaza wa malamin mu an zaki a makaranta sai ka ɗauki mai wanda safi a makaranta malam ba to mutane ga galibin da ba suka samu wai mutum an haɗa masa gaskiya shi kuma Allah ya kaga ya ɗaga masa kafa yana ba ka daman ka tuba ne ka daina sai ta ga mutum yana fata shekara biyu ba a kama shi ba Allah ya taɓa hallaka ka ne don yana so ka tuba ka dawo ya rufa ma a sai sulhun ta kawai kai ta shan biya da ita a ta'aka da batala da alkasha ta alkala ita Allah bai ba ya tsoron mutum ba wani ba ta kama shi ba wani ba a tsoron mai asiri ba da nan mutum da ya yi alkalla ya ci tsoron mai asiri da wallahi mutum wani sa'i da bai zauna a gari da yake ba kuma ta san shi kuma ga abin da yake Allah ya kalli mutum da rahamarsa firi amma ka bari ka bari ka bari akwai ranar da shi kuma Allah zai samu ranar da Allah wanda ka zo masallaci ka ci na ruwanka da ni a za ka zai na ruwanka da ni masallaci ne ba ka so ka zo masallaci ne ba ka yi zama da jikin kwaye to Allah ce to ga lalura nan na haɗa ka da shi wanda za ta zo da kai a gida sai Allah ce to na shefa maka paralysis je ka ya na shanye ya shanye ka sanya maka wannan lalura kai ta kwanciya kanka shi ta kullum ji Allah Eh, ka ga huta da zuwa masallaci eh, saboda yawan kusurciyar masai an juya ka a juya kan ka ba aiki ne za ku kai da rikin gida Allah ya haɗu da launan lalura ka ka daina taɓa haram ka daina taɓa haram ka daina kaji ka kaji san sai Allah ya san source of income ka haramun ne kawai ka ga ya sanya maka ga kawai shi ya maka son menene garkuwa da mutane shi ka nan ka koma da haji halal in ka ka koma shi ka kai ka karbi kuɗi ba shi ne ba ba ya ta haram ga shi an fata in ka kuɗin halal sai kullum sai Allah ya raba ka da shi Allah ya koshi a kofar amma mutum idan ana maka wa'azi wa'azi ka daina ka daina Allah ya ɗaga to kai ka daina shi yasa Allah ya tafi gabu da Allah qulubahum wa yuqallibu absarahum wa afidahum kama lam yu'minu bihi aw yu'minu wa nadahum fi siyasati al-amrun amma akida wani ga abinda Allah ya yi yi shi abinda Allah ya yi kai kai kai sai Allah ya hana ka wannan ya barka da wancan duk ran da ka so dawowa din Allah shi ne ma Allah ki lokacin da ka so ka dawo din ka ki yanzu da ka so dawowa din shi ma na ki in ji Allah sai ku ya mutu a haka Allah ya kuka mutu wani asiri shi yasa mai ahada Allah ya kuka rahama yace wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata wala yaqula hatta yahdini Allah fa innahu min alamati shifa'i wal khuzlani wal amsi basira baya halatta ga musulmi a maka wa'azi ya ga abu baya halatta da rashin jinki dan jinki ta tuba sai ka ce kaza yanzu da yana kafa kayan mutane Allah ji da ran da na samu aiki daga ran da na fara business in Allah ji da ba zan samu kafa kwabin mutane eh daga ran da na yi aure ba zan kafa da alfasha ba to aure ya ki samu ba kaga bi ma'ana ana san ana cikin wannan al'amarin kenan insha Allah ka ba ya halatta in mai ahalin Allah masa rahama wala ya kula kada ya rika cewa hatta ya hadini Allah malam da Allah a samu a in insha Allah za mu bar wannan ayyukan a taya mu da yanzu ko da ake so a saka addu'a malam shi Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ya in za ka bar saka wa Allah sai ka zo malam ya maka addu'a samu addu'a ina kan hanya dai kan hanya dai bari bakke shi bi shi shika idan ka ga mutu yana wani alama ne na cewa halakacce ne a wuta wal khuzlani alama ne ta tsakewa alama ce ta kamsul basira ce tosewar basira kana da garanti za gobe da za ka ce rashin na samu aiki in sha Allah da dina za ka samu yaushe ka kira ba yaushe ka kira in aiki Allah ya na asiri wallahi mu kiyaye kamun Allah kiyaye kamun Allah Allah ya وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يخفى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون نعم. دليل الله يسا يسي وعزيز محمد صلى الله عليه وسلم إن حرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر دنيا يا محمد دنيا كتو شريانكو ba ku taɓa shirya ba الله Allah baya taɓa shiryar da wanda ya ɓadda wanda ya ɓatar sai Allah dalilin da ya sa irin waɗannan ba za su ma yi imanin ba Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymanihi sun yi rantsuwa da Allah rantsuwa ta kololuwa rantsuwa ta iya iyawa rantsuwa ta kurewa rantsuwa ta kurewa da ta cewa la yaqulu Allahu ya mutu, Allah ba zai wanda ya mutu ba rantsi su a wannan akida wanda ya mutu ba a tashi babu rayuwa bayan mutuwa babu tsayuwan kiyama babu hisabi babu aljanna babu wuta babu siradi babu mizani babu skeli babu komai in mutum ya mutu ya mutu kawai kasa ta cinye shi an gama to sun rantse da Allah rantsuwa ta iya iyawa ta kololuwa ta kurewa cewa babu tashin kiyama amma ai wanda ya imani da kiyama shi yake jin tsoro ai wannan haka shi ne yake aiki yake taka tsantsan eh? shi ne yake aiki yake taka tsantsan saboda ya san gobe akwai ranar hisabi duk abin da mutum ya yi zai ba da abin da aka wasu shi zai ba da sakamako wannan bai yi imani da hisabi ba bai yi imani da akwai wata aljanna da wuta ba tsaya ta irin waɗannan bai da ba ki ya Muhammad duk rayuwar su tabbata kiyama ta yi kyau ai duk azin musulmi akan kiyamarsa ta yi kyau ne duniyar shi ta yi kyau kiyamar su ta yi kyau duk abin da musulmi ta yi zai ya kuɓu da kai ta hannu da shi aljanna wannan bai ma yadda akwai su ba kuma har zuciyar shi kuma ya rantsa da Allah da abin da zai kashe shi to kaga dalilin da yasa ya Muhammad ba su saurare ka ba Allah ya tabbata Allah ya tsawatar musu yace kariya kuke yi tabbas wa'adan alaihi haqqan alƙawari ne na Allah kuma alƙawarin Allah gaskiya ne a cewa alkiyama za ta zo Allah ta'ata la raiba fiha wa Allah yab'athu man babu shakka alkiyama dole babu kokonto babu babu shakka tana zuwa kuma wallahi Allah zai tashi wasu a kaburburan wanda suka bari Allah zai kada shi Allah ce alkawari ne na faɗa ni kuma Allah ba ta saba alkawari alkawari na ji Allah gaskiya ne lakin na akwai nasu la ya alamu sai dai mafiya yawan mutane ga majoritin mutane ka. Sai kan ma mummunan yan kaɗan ne Allah ce yawan mutane ba ba su yarda ba ba sa fahimta ba sa imani da gobe kiyama to idan ba a kiyama ba ya za a yi a raba gardama Mummunai suna cewa su ne kan gaskiya musulmai suna cewa musulunci ne gaskiya mu ne a kan gaskiya kafirai suna cewa mu ne a kan gaskiya eh yahudawa masu suke cewa uzairu dan Allah suna cewa su ne a akan gaskiya su ne ƴaƴan Allah da ta tattu eh? kiristoci masu cewa isa da Allah ko Allah ne ma suna cewa su ne da mulki sama masu bauta a gumaka suna da ƙarya ne himmaci shi da akan gaskiya yana ta ai saniya ita ce gaskiya mu ne ƴaƴan gata wai inda a yi kiyama ba na ne zai a rarrabi masu gaskiyan a tantance su da marasa gaskiya ai dole sai kiyama in ba haka ba da a ce a yi musu kawai a musu nan babu tadawa ai ba za a gane waye ya mutu a kan gaskiyan ba to da yasa ake faɗa yasa yan wancan addinin ke ta takali wancan yan wancan su takali wannan yasa ake kwanci ne da yasa ake kone wuraren ibada ya yi da soci me kenan wannan ta ai dole ma a yi tashin kiyama liyu bayyana lahumul ladhi yakhtalifuna fiye domin Allah ya bayyana wa mutane sakamakon saɓanin da suke samu a tsakaninsu mummunai suka ce sun da suke a burka ce mu ne akan gaskiya ƙarya ne wani wal ya'lam alladhina kafaru wannan ranar ne ai a gobe kiyaman ne ai an tashi da kawai ai a wajen hisabi ne Takurai za su gane annahum kanu zubi. za su gane su ne makaryata nan ne za su rena kansu ai dole sai an yi kiyama wane ya cuci wane wane ya cuci wane a tafi ai duniyar ma ba ta birki ba a dutsen ma ba ta shi ya yi kasa mugu a ga karshen shi kawai a gama aukin shi a ga karshen shi na kirki a ga sakamakon shi ko kai ne kake kallon su a ga dai ka ba gama da bos ba ya kace wannan ya rusa wannan ya yi kanna ya haka wannan a cikin an zo fim din ba ki en ya kamata ka ga inda aka gaba da shi ga inda ko yake nasara mai ko da adalci wai in su ba ta gane to haka kiyama Allah shi su sun suna ganin tashin kiyaman abu ne mai wahala Allah shi innama qawluna li shay'in Allah shi mu duk wani abu idan muna son faruwa idza aradnahu idan muka yi nufin aukuwarsa an na kula lahu kun mu ci ka faru sai ya sauke kiyama yanzu ki fara sai ka sauke kai. yanzu a cikin kiyaman an gaba hisabi an komai wa kullu sa'ati illa kalam shi basari aw huwa asra inna allaha ala kulli shay'in qadir a cikin kiyaman da hisabi da tashi da hisabi da hisabi da koma yan aljanna aljanna yan wutan Allah yace ki banki tsawa ido ne da ko da haka ba Kuma kuma suna ganin abuwa da za ya mutu ya riɗe ya zama da su suwa a tashi. shi fa ina ma iya zaga mutum a ida ya hun bi tsahira tawa ne kuma ba a yi wa ɗan bari yanda za ka samu mutum yana barci kai tashi da Allah da ya tashi ya haka ya yi jiki to Allah ya tsawa ne da a jikawa da azumi da sun tashi jiki suna kanto sun kawai sun san nan da jini babu shi nan da tudu nan da rafi yanzu jini ne kawai kaga ana ta kallo Allah ta yi hali Allah ya yi a cikin mu Allah ya yi a mana ya samu a yau Allah yi a albarka koma tambayoyi ya rabbal alamin akwai a tambaya ta jiya da ta zo ita za mu fara bayani sai aka wannan tambayar fila ta ɗauki lokacin duka domin tana da muhimmanci kuma muna cikin wannan al'amari yana aka ce mala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah wani da da lada Allah wani ya kama mana mala a cikin yanayin da muke na rashin tsaron nan na yanzu a da da abubuwa dai sun rikice sun fade waɗansu suna shiraye-shiraye kada ma da su fito zafi cikin aiki banza ne don ma su jace babu wani abin da za a tsinana saboda haka malar ya ba a yi ba su alhamdulillah al'amari ne da muke cutar a cikin shi kuma babu wanda shi ba al'amari a wannan, da ta ta'addanci nan ba wanda bai taɓa ba a nishin nan inda nake magana ya taɓa ni shekara ashirin da ɗaya wanda san jos on plateau kafan su tun september 8 ga wata september 2001 aka fara crisis na jos ina jin bayan shi da kwana uku september 11 din na america na rusa wannan jini ya faru to sai ya rufe na jos gaba ɗaya kawai su abu in an taɓa america to nan duk duniya ne ba su ji to hakika a rana ɗaya mu ina inda in na rasa mutum bakwai na rasa mahaifi na rasa babban gida na rasa kanne na guda biyu na rasa kakana na rasa kakana na rasa abuna abokin na ɗan na mutum bakwai muka rasa a rana ɗaya kuma gidaje an kone. kuma dabbobi an kaɗa dubbai haka muka rami. ko ba wanda ya san plato na shi da yake kafin ma a san boko haram ba a san wani an san yi ko an san da ko da mutane an san da ake tafiya kautawa a ji babu irin nau'in mutum da ba a gani ba dukkan mu inda inda mutum da babu wanda ya da labari mai girma bai da abu ma cewa a jikin shi da aka sakamakon ta da rashin tsaron nan. Wanda wancan ma gwamnatin jihar kuma ta ce shi kuma da shi ma ake kamfe ba ɗaya mu za mu tada hausawa mu tada fulani za mu tada abun nan za mu kwace da shi kowa ya san shi kofin to amma me aka yi alhamdulillah an yi ta kuntar da hankali ɗan uwa nasu an yi ta kuntar da hankali wanda aka kuntar musu dabbobi an da su an yi ta musu wa'azi da jan hankali wannan Allah ya alkawari wannan abun shi mun gan kawai ka zauna a yi hakuri kuma aka zauna a cikin shekara ashirin da ya ina ana fafatawa ta yi kola abun na uwajen da ya wuce ma akwai sharu talatin ba lokacin da aka kaɗa na ya'yan yaya na da aka kashe da mahaifi na ina an so da wuce su an kaɗa su an kore nan kudanci wasu ka zo kiyo su an kaɗa su dajin ma a je a yi feshi na kogi shanu su ci duka ɗaruruwa sun mutu sai inda suke sa ruwa a yi feshi a ruwan su sha su mutu ganyen da suke cika mangoron da suke a zubowa shanu suka ci je a yi feshi su mutu amma da farko da yake an rasa rayuka shi la'adadin shekara ashirin da ba wasan hannu amma duka an ta haƙuran ɗan mutane cikin layi da falalan Allah wanda aka kasa musu dabbobin nan ɗaruruwa dubbai rana a cika sai kuma su shiga tsakani ana kora su kuma su juya fulani su hana su bi dabbobin duk mun gan shi amma yau ba wanda bai da dabbobi ba wanda ya kasance tun da an kora mun dabbobi abin da zai bari su jiki ma waɗansu ta addinci ne ma un ba wani wannan kuma ana zaune kuma har da har ya kusa Allah ubangiji ka nasara sai da ɗaya a nan ɗaya can ɗaya a nan ɗaya a can wannan al'amari ne wanda an sha an sha kuɗi inda ake da suwa ne ba sa magana an yi shuru an shuru yi ta magana kullum a kan tsaro da alwala ka yi magana kullum a kan ka bar koya mutane ibada da sallah sai ka ɗansu hukunci ibada a tare kullum magana da abun ya fi tsadewa yau in an taba gobe ka koma a ba da ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza gaskiya abu ne da yake faruwa kuma an aje shi shekara da shekaru kuma yana nan kuma yana ci gaba muna roƙon Allah lokacin tafiya mana shi amma cewa tunanin kar a fito zaɓe wannan shirme ne tsakanin Allah kenan ina yi mamba su firaye firaye na kuke zafin abin da ke faruwa waɗansu al'umma ya taɓa bai taɓa su tarik ba ko kuma ya taɓa kuma yana taɓa al'umma duka abin sun haɗu guda shi yanzu misali da ɗakin zaɓen nan irin lalace-lalacen nan da ake an zaɓi wani an zaɓi wani har Allah ubangiji ya a dace da wani Allah zai kama magani abun a hannun shi yanzu lokacin da za a yi tashi a maiduguri misali ba wanda wannan bala'i da musiban ta da ba irin mutanen maiduguri da boko haram din nan kuma an ko aka ce ba za a yi zaɓe ba kuma za a kashe mutane za a kashe mutane za a haɗa ne da yi lafiya ba za a yi zaɓe ba a hakan mutanen maiduguri ba su kosa ba ba su tsorata ba suka ce suka yi zaɓen a irin wannan lalube-lalube na satin yanzu Allah bai kawo musu zulum ba? Ba musu zulum ba? e ya lalubo shi ya kawo shi katin ne yanzu akwai wanda ake ganin da jin daɗin shi da adalcin shi da jajircewar shi da jaruntakan shi Allah bai kaso shi abu ba e ya dawo shi katin ne ya kawo shi ya sun kuɗe waɗanda suke kai shi katin nan ya zama su lura ya zama ko lura Allah ya fidda wanda zai samu su sauki a kowace jikiya. amma yanzu da aka matan mazaƙen nan a ce wai an zuka maka ta kan mutum duk arewa sun ci zaɓe miliyan ɗari kudu suka fito da ɗayansu dole sun sai za su kawo shugaba in an zo da zaɓe a kirga yawan tsoron jeho miliyan ɗaya nan a ce wane ya ci wanda ya da za ka fita wanda ba ka so da za ka kawo wanda kake so amma ka zo ka ce da za a yi da kai an kular da kai a cikin biyo bayan ba zai maka daɗi ba Allah ya kaddara dai shugabancin da ta wannan tsari ne Allah ya so shi a wannan zamani to saboda haka mummunan tunani mummunan hudu a ce wai kada a yi kada a fito zaɓe kuskure ne tsakani da Allah ba mu san da cikin lafiyar wani ne Allah ubangiji zai kawo ba saboda haka suna ba da shawara wannan ideology inda tunani ake so a dasawa dukkan hidiman waɗansu ne ake da suke kafirai hidimar su ake yayin suke yi yayin suke yi lokacin da boko a ta fita ana ce boko haram ne suna suka mara wa abun baya suka yi yayin shi wanda suke da sun su an samu ilimi a baya su suka yi yayin wannan da haka yi sharon ke zan bayar yi ta addu'a kai da kan kama halitta ba zan koyi muku ba kun ga waɗannan fitintinu kun ga waɗannan kashe-kashe wallahi azum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani su a littafin sa a hadisai tun yana raye musamman ma aka ware da a sahihul bukhari aka ci kitabul kitab littafin fitintinu wannan wannan wannan tun da Allah ya bayyana za ku samu da yanzu ranar kiyama daga cikinsu giya can giya zai yawaita za a halatta ta riba za ta yawaita za a halatta ta zinaci zinaci za su yi yawaita za a halatta zinaci zinaci liwaɗi zai yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai mudu zai yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. karancin ruwa karancin albarkar abinci zai yawaita karancin tafiya zai yawaita sai yake yawan kashe kashe ma su yawaita wanda har a kai matsayin da mutum zai kabari yana tafiya ya rungumi kabari ya rika bin a kai ce ina mani ne a kwanci a nan ba Allah ke wanda lokacin zai yace kashe kashen da za su faru din da za a tambayi wanda aka kashe a tashi wani ne kai a wannan Ka kashe kashi ban san shi ba ta gani shi ba wannan mutum ba ta taba haɗa shi shi ba kai da ka kashe shi mai ya maka ina wallahi ban taba gani shi ba wanda ba ta taba haɗa mu da balle ma ka ce hakki ya yake idan ka ka kashe shi irin shi ke ji sharrin shaitan irin shi muke ji ana interview Allah ta lai sharrin shaitan ne Allah ta la kaza da kaza shi ne sai hujjar sharrin shaitan ne manzo Allah ya faɗi abubuwan nan to ba mu iya hana zinaci zinacin nan ba ba iya hana kiɗe-kiɗen nan ba ba a iya hana shin riga ba ba iya hana waɗannan abubuwa ba wannan ita ya zai annabi ya ambace jinkule a ware a yadda waɗannan haka wanda ba haka ba sai ka ce wanda Allah ya ɗora musu haƙƙin Allah zai tambaye su in suka yi sakaci Allah ya ta da kowa ya tambaye shi haƙƙin amanar rayuka da dukiya da aka bashi amma kashe kashe tun da annabi ya faɗa shi kuma fadiul masduq ne yace alamun kiyama ne za a yi ta sauri a rika ake rayuka ana fitar da rayuka yadda in ake ya zo da shi gaban da shi ya fi ne a yi sauri kawai a yi ramu kawai a yi tashin kiyama annabi ce za su faru sai dai abin da mutum zai wallahi annabi ya faɗi lokacin da ake karanta su ana karanta maka za ka ga kaman a TV kake kallo abun mamaki ka ce wanzu oh, Allah ya faɗa nan ashe ina raye zan ganshi ashe zan ganshi ina raye to Allah tsare ni ta koma hannu to abin da ya faɗa cikin nuna sun tashi wanda yake zaune a gida ya fi alkhairi da wanda ya tashi yake ce wanda yake tsaye ya fi alkhairi ga wanda tafiya je ya wanda ya je wajen kuma sai ya lafiye shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayan amma ba a nuna cewa a yi sakaci da shi za a kiya iyawa ne a wata ya kulla ba ranar da ba a saba su ba ba ranar da ba a haife su kuma ƙara kullowa suke kullum abinda yake nuna lallai abinda Allah ya faɗa sai ya tabbata abinda masu Allah ya tabbata abokin Allah ya da kai da Allah ya sa mu tsoma hannunmu domin wanda suke cikin abun su ba jiya ba haka bane ba haka suke fata ba sannan kar mu zama to victim Su cewa ya zama to muna cikin wanda za a yi wa ta'addanci Allah ya tsare mu daga amana ta'addanci ya tsare mu mu'min daga shiga kungiyoyin ta'addancin mu ta za mu roki Allah kawai kenan wanda aka ba su amana su kiyaye. Abu ba shi harkar tsaron nan wallahi responsibility ne na kowa kowa yana cikin abin da ake yanzu bari in ba example lokacin da aka daɗe layukan sadarwa a katsina samfara su sakwato aka dace man don girman zuwacin allah mata mai da garuruwa cikin gidaje mata kawai suke su mawuce su su sa a buhu su sa a jika kamar mahaifiya za su kai musu mata a cikin gidaje akwai mai kai musu shayi akwai mai kai musu kayan shayi akwai likitocinsu da suke zuwa su jinyace su su musu allura su ba su magani duk da cikin gari suke tasowa akwai wanda yake dilan su ne na zabura yana kai musu akwai wanda yake abuna duk wani abinci da cimaka su suka ku duba yadda aka ta yaki da mutane a kama wannan yau da abinci ya a karkashin mota a kama wannan da fetur a kama wannan da mafi a kama wannan da regi a kama wannan a kama wannan da cikin gari kowa hoppasa yake ya je kai musu abin abin masarufi abin mamaki abin mamaki don girman Allah inda duk waɗannan ba sa ba da gudunmawa sai contribution wane ne eh, ina ne za su samu ba. mai gadi ka masu gadi da suka kama a gida direbobi nawa wanda suke ba da information abin ana haɗuwa ne gaba ɗaya daga cikin da na waje da haɗin kansu da komai sai da wallahi abin da zai samu roƙon Allah roƙon Allah kawai da addu'o'i za mu dukufa muna yi amma bala'in ya kai bala'i kuma ba a duk duniya har ake fara da shi sai dai kowa da irin nasu salon kowa da irin nasu amma maganar kar a yi zaɓe kar a fito kuma ba ka yi ba ka zaɓo na ka tsara ko maka wanda dole kuma ka bi shi saboda haka malam mu yi addu'a ne a abu da kan ne imani da shi nan al-usul yusra in ka koma iya yi tsanani Allah ya sauƙi zai yi. da haka mu gyara abinda ke gayyato wannan kowa ya riƙe amanin da Allah ubangiji ya bashi wannan shi ne haka Allah ubangiji ya bashi zaman lafiya da kwanciyar hankali muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya eh, fito mana da da suke hannunsu su kuma Allah ya taɓa su, ya shirye su in ba masu shirya ba mun bar su da Allah dukiyoyin da aka rasa Allah ubangiji ya dawo da su sannan kuma wanda kwanciya a Allah ubangiji ya yi musu. Mai da shi hankali da karuwan arziki Allah wani ta mana da shi Allah wani ya mana ba sallah sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما Wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين